wace ce wannan ka warki ta fita ta bar min gidana kuma daga yau fit in ta fita daga gidan nan kar ta sake dawo in ba haka ba rai zai bala'in baci sai su da mutum ne a gidan nan gami ciki yake ake yi ana ta faman ciki kina ina kina ina kin ga to wannan dalilin ne yasa nan ga miki tace na kiya na ce sai na kawai ki bari mu je idan aka kullo wannan harkan in gaya miki kina da zan dinga kawo miki magudai ina mata ta kika kai min ita da wulakanci ke kika yau kika biyo wani garin da ne rakatan ni kuma kika tura min matata wani guri duk to da matata saboda iskanci sai ka rika tura matan mutane ana ɗibo maka mata Kamar ina ka da ni.